'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai na komai ba. Masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kira ga ita kanta gwamnatin jiha don Allah ta gaggawa gyara wannan kasuwa kuma ta yi kokari alƙawarin ta ɗauka ɗin ta cika. Akwai alƙawari a baya da gwamnati nan ta mana kowa ya yi kokarin rike takaddun shagunansa na da in ta gyara kasuwa za ta mayar ma da mutane shagunansu. Ni shagon da nake da shi a samu attachment ne to ya samu sake neman Allah ya samu samu su a ci gaba in an gina waɗanda suke wajen a da za a iya neman su a mayar masu mai bukata wanda bai da bukata gwamnati kuma ita za ta duba akwai wanda take da alfarmar ta ba kyauta ma akwai wanda gwamnati take da alfarmar ta sayar mashi duka za ta iya yi yan kasuwa kenan a birnin jos na jihar plateau ta tsakiyar nigeria suke ankar da hukumomin jihar dangane da haƙƙinsu na mallakar shaguna da rumfuna bayan kammala aikin sake gina kasuwar Jos Terminus da za a fara nan gaba kaɗan a dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace. Madalla. An tsare kimanin shekaru 20 kenan da suka shuɗe bayan da tarzomar ƙabilanci ya sanya wasu matasa suka cinna wuta akan wasu muhimman wurare a birnin Jos na jihar Plateau ta tsakiyar Najeriya. Kuma waɗannan wurare suka ƙone ƙurmus, lamarin da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da dukiya ta biliyoyin naira. katafariyar kasuwar nan ta Jos da ake kira Jos Terminus Market na cikin wurare da 'yan tarzomar suka lalata kuma tun a wancan lokaci ne makomar kasuwar da 'yan kasuwar ta shiga cikin rudani. a lokuta daban-daban dai gwamnatoci da dama na jihar ta plato sun sha yin alkawura daban-daban na sake gina wannan kasuwa amma shiru kake ji to sai dai a baya bayan nan gwamnatin jihar plato ta yanzu haɗin gwiwa da bankin musulunci na ja'i sun yunkuro domin sake fasalin wannan kasuwa ta jos terminus in ji kwamishinan tsare-tsare da raya birane idris gambo su wayannan masu hannun jari su suka nemi gwamnatin jiha cewa su suna da buri in allah ya yarda aka ba su wannan dama za su yi jais bank su ne za su kawo hannun jari ko kuma dukiyan da za a yi da shi za a raba shi gida uku ne na farko katange shi da za a yi za a yi da rimfuna ne hawa biyu ɗaya a kasa biyu a sama hawa uku kenan gada da kasa duka hawa uku to za a yi shaguna da su ne za a katange gurin gaba ɗaya da shi to main market din an sa shi block block wajen uku da katangewa da ginin wayannan na zagayen katanga din za a hada shi da block daya shi za a ɗauki wata shida ana yin shi then block na biyu za a ɗauki wata uku ana yin shi block na uku za a ɗauki wata uku ana yin shi a bisa tsari da muka yi za a samu shaguna dubu hudu da ɗari biyu da talatin da ɗaya a kowa dai wanda ya san jayis banki ce wadda ba ta cin kudin ruwa su bayanin bayaninsu shine ka zo mu yi kasuwanci da ni da kai sai mu raba jari a yadda aka tsara su za su kawo wannan jarin sai su gina kasuwan nan gaba daya da shi in an gama gine dama tsarin shine za a raba shi gida biyu su su ɗauki rabi mu mu dauki rabi mu ma abin da ya saura na gwamnati ko ta tayu ta raba ma yan al'umman jihar plateau ko kuma ita ma in ta ga dama ta sake sayarwa kamar wannan kudin da aka realizing sai a je a sake sashi wani aiki na gwamnati Kodda yake 'yan kasuwar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta Jos Terminus na maraba da wannan yunkuri na gwamnati. Amma sun ce akwai bukatar gwamnatin ta mutunta makoma da 'yancin 'yan kasuwar na asali idan an zo raba shaguna da kantina wato bayan kammala aikin sake gina kasuwar. Sunana Muhammad Furado shekarun baya kafin konewan kasuwar kusan santa ce wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan a wannan kasuwa mai albarka ta Terminus. gyara wannan kasuwar mu abu ne wanda zai kawo wa jihar Filato ci gaba da kuma Najeriya baki ɗaya. sannan Allah ya albarkaci jihar Filato ta gefen kasuwanci duk abin da aka taba shi yana yin albarka kuma ina ƙara kira ga ita kanta gwamnatin jiha don Allah ta gaggawa gyara wannan kasuwa ko muna maraba kuma ta yi kokari alƙawarin da ta ɗauka din ta cika ni shagon da nake da shi a goma ta ne to samu sake neman Allah ya sa mu samu to a ci gaba muna roƙon gwamnati Allah ya ba ta iko dama ta bu bude ta tausaya wa talaka ta jikansu don muna kasan gwamnati ne baki daya kuma muna mata biyayya amma wani yanayi kuka shiga tun da kasuwan nan ta kone to wasu sun bar gari wasu kuma rayuwarsu ma ta kare wasu kuma sun shiga wani irin yanayi na abin tausayi wasu ma mabarata ma suka zama wani kuma ya zama ba dukiyar ya ma bar gari wani ma har abada ya bar nan amma mu muna tafiya da yake ni ina da kasuwanci kala ina yin gwanjo ina yin harkan provision ina kuma harkan shadda a tamfofi in wannan ya kisa yin juya wannan ina nan dai yana ta dabaru dai a hankali a hankali sunana aminu amadi mu muna jin daɗi in gwamnati niyyatar ta yi na alkhairi za ta buɗe kasuwa muna jin daɗin haka sakamakon shine ci gaban duk wani wanda yake zaune a plateau state ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa daga lokacin da kasuwa ya ƙone mai jari ya rasa jarin shi bai da matsuguni tun da gwamnati ita ya kamata dama ta gina waje ba ta nemi ta gina ba to amma yanzu da take da niyyar ginawan muna jin daɗin idan Allah ya sanya abin Allah ya cika nufi gwamnati ta gina za mu ji daɗin haka in an gina waɗanda suke wajen a da za a iya neman su a mayar masu mai bukata. To za mu ji martanin hukuma akan haka da kuma tabbacin da ta baiwa 'yan kasuwar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba zama a cikin Masare Alhaji Abduljalal Shu'aibu na cikin 'yan kasuwar da suka kwashe shekaru da dama suna harkokin kasuwanci a wannan kasuwa ta Jos Terminus. Kuma ya ta bukatar lalle gwamnati ta yi adalci ga su waɗannan 'yan kasuwa na asali. Gaskiya muna farin cikin gyaran kasuwan nan da ake ƙoƙarin yi, saboda akwai alkawari a baya da gwamnati nan ta mana akan cewa in Allah ya da in ta tashi da ta yi gyaran kasuwa kowa ya yi kokarin rike takaddun shagunansa na da akwai alkawari da ta ce in sha Allahu in ta gyara kasuwa da ta mayar ma da mutane shagunansu kuma muna sa rai da in sha Allahu in aka gyara kasuwan nan muna nan da takaddun shagunan mu da mu zo mu nuna takaddun shagunan mu a tausaya mana halayen da muke ciki ni kaga ina da shaguna biyu ma'aifina yana da shaguna uku a cikin kasuwan nan ka gani dai a sanadiyan konewan kasuwan nan ni na ma ya ma bar garin nan ya koma sana'a a wani gari ne wasu sun mutu wasu suna nan wani goyin yake yi wani keke ka kaga in gwamnati za ta tausaya ta mayar ma da mutane shaguna ai ta taimaka kuma mutane za su yi farin ciki akan wannan abu haka. To amma kwamishinan tsare-tsare da raya birane na jihar ta Plateau na cewa. Majalisar zattarwa ta ba da a yi wannan kasuwa an ba mu izinin cewa kar ya fi kwana bakwai za a sa hannu a agreement so sun ce daga ran da za a sa hannu zuwa farawa ba so zaton za a yi sati biyu ko uku in muna gama farkon katangewar nan duk wanda yake son shago is automatic za a bashi ya biya don su sai sun gamsu tukuna kafin nan mu nemi masu saye daga waje dama su ne masu harka a cikin kasuwa so wannan muna ga babu wani matsala in allah yadda za mu ba su hakkinsu domin akwai shugabanninsu suna da list na waɗanda da suke cikin kasuwan waɗanda suke harka a gudun duk sun san su list na hannunsu honorable idris gamba kenan kwamishinan tsare-tsare da raya birare na jihar plateau kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.